خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يوم الخميس goma sha ɗaya رمضان watan ramadan الله manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1440 insha Allah ta'ala mun haɗu wannan masallaci a wannan yammaci cikin wannan wata mai alfarma wata Ramadan mun haɗu wannan masallaci na wannan jami'a ta jihar Gombe domin ci gaba da karatun Alƙur'ani mai girma kamar yadda aka saba muna karatu a cikin surat Hud mun tsaya aya ta 98 a karatun da ya gabata amma dai farkon kissar aya ta 96 ne na ga kamata ta sake karantawa za mu tashi aya ta 96 a cikin suratul hud insha Allah ta'ala an kuro tambayoyi kamar haka wani bayan ya yi sallama da fatan alkhairi ya ce tambayar sai ta ce menene matsayin ɗaliban ilimi alal misali masu zuwa koyon karantarwa ko masu zuwa koyon koyarwa wato ya ce teaching practice kamar yadda ya rubuta wadda suna cikin zangon karatu za a kira su da su dawo makaranta sannan kuma ba su yi kwabarin syllabus su ba a wannan ai su ba su da abin nan da su ma dama a matsayin ɗalibai su ne yawanci kuma ganganinmu ya tafi ne akan yawancin mu masu aiki karantarwa haka yawanci wanda suke aiki shine ake magana wanda sun dau amanan aiki za su karantarwa to su yi shi yadda Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan amana ta hau su domin su bada amanonin yadda ya dace amma kamar ɗalibai wanda suka je a kunan kuma aka ce su dawo aka ce su koma duk wannan su ma bayan da suka iya wallahu a'lam wannan shi kuma ya rubuta ya ce malam misali mutum yana saurayi kamar yadda ya rubuta wanda bai aure ba yana samun kuɗi sosai a gurin sana'ansa da ya aure sai samunsa ya ɗan koma baya sai mutane suna cewa ai ya auro mai kalar kafa ce yana so a yi masa bayani ko shi yasa ya rubuta da jan bayo kai ma ba ka rubuta da jan bayo ba kana da jan kawafe kuɗi saboda haka wannan wannan canfi ne wanda yake jefa mutane zuwa ga shirka da sabon Allah mutum ya rika tunanin cewa in ya auri wancan zai yi arziki ko kuma da ya auri wanci kawai sai kofofi suka bude ko kuma da ya auri wanci sai ya samu matsala don haka ya auri mai farar kafa wannan canfi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shirk canfi shirka ne musamman canfin da ya taba haƙƙin Allah wanda ya taba haƙƙin Allah mai azurtawa shine Allah shi ke bayarwa shi ke hanawa don haka Allah subhanahu wata'ala a yanzu ba gaskiya jama'a da yawa ana cikin rudani musamman a bangaren tauhidi tsafi tsafe shirka bokanci hayaniya da yawa musamman a bangaren mata a zamantakewa bangaren mata a zamantakewa za ka jana cewa malami za ka jana cewa istihara da sauransu duk harka ce ta bokanci yawanci aka koye da wani sunaye to irin wannan abin da shi yasa za ka ga abubuwa biyu yawanci ba ba nutsuwa a cikin rayuwar jama'a ga tsabar son duniya kamar za a yaya son duniya ya yi wa mutane yawa ya yi wa mutane katutu shi yasa za ka ga maza da mata ana ta tururuwa harkar kasuwar gudun alkhairi yawanci ba na aka damu da shi ba sannan ga karance karance sun yi yawa ma ba aiki da karatu ba su bai ake aiki da karatu sai yan kaɗan a cikin mutane mutane a bangaren tauhidi a warware ake gaskiya babu aƙida da yawa ana na ana ta shirka ana na ana ta tsafe tsafe yi mutane ya ce a an yi wancan wancan an yi tsafi an raba aure an yi tsafi an yi meye an duk abubuwa ne na an sai da addini an sayi duniya an jefar da lahira a bayan baya mutane ana nan a cikin kwakwa gaskiya yawa mutum ya yi aure ya ce ya aure mai kunar gama ko ya yi aure ya ce ya aure wacce yana samu ko wani abu makamancin haka jingina aikin Allah zuwa ga wani abu duk shirka ne so ka Allah subhanahu wataala shike azurtawa shike hanawa idan mutum ya canfa wannan a ransa to kuma haka zai ta tafiya gare shi kuma ya fada cikin shirka Allah ya kiyaye saboda haka wannan magana ba gaskiya ba ce kawai in ka auri mata ita ma ba wata kila da tana cikin wadata ba ta zo gidanka ta zama wata yi. saboda haka wannan tsari ne na Allah subhanahu wataala to wanda duk ya dingina wadatarsa ga auren mata ko talaucinsa ga auren mata ya jefa kansa cikin shirka domin yana kan canfi kuma a tsiyarar shirki Allah ya kiyaye a bangaren tauhidi da aqida da annabawan Allah duk anan suka bata rayuwar su wajen kiran mutane a yanzu ma kuma gaskiya ana nan cikin hargowa mutane babu aqida babu tauhidi al-imanu bil qada wal qadar mutane zero ake yawanci anan imani da kaddara kusan zero ake yawanci a nan saboda haka ba abun da mutane suke yi ba a sanin Allah mafi yawan lokuta kawai sai sai annamimanci da gulmace gulmace da munafurci da son duniya shine kawai yayi katutuwa zukatan mutane Allah ya kiyaye ka wannan magana ba daidai bane kuma ba gaskiya bane haka ka rike mata tsakaninka da Allah wallahu a'lam wannan bayan yayi sallama ya kuma yi addu'an alkhairi ya ce tambayarsa ita ce shi mai hidiman ƙasa ne wato shi wai kwafa ne ya kuta a bracket sai ce inda aka yi postin ɗinsa sai ya zamo ba su da ayyuka sai aka ce masa ya dinga zuwa kawai karban clearance to me hukuncin salari da ake biyan su wato allowance ya rubuta a bracket wanda ke nuna cewa fa akwai bayan Allah tsaye yi masu imani a irin haduwan da muke insha Allah ta'ala don za ka ji daga an yi magana wasu suna damuwa da yanayin su don su haɗu da Allah lafiya suna tunanin karfa su je su wannan gaskiya alama ce ta imani to abubuwa yawanci guraren ayyuka in shugabannin ayyuka ma'ana shugabanni a gurin aiki suka duba abin da zai zama maslaha ga al'ummarsu ba tare da tozartar da haƙƙin gwamnati ko amanar gwamnati ko tozartar da haƙƙin talakawa ba ko tozartar da haƙƙin hukuma ba in aka duba menene maslaha aka zartar to wannan in an yi bayaninsa aka gane yana iya zama wato musulunci ya karba ma'ana yana iya zama halal a musulunci saboda haka ba zan iya gane haƙiƙanin me kake nufi ba sai inda a ce an ji bayanin dalla-dalla sosai ne yaya shugabannin gurin me suka ce eh sun ce ne za mu gane eh ka karfi kudin ka ba matsala amma dai abun da aka sani a dunkule shine inda shugabanni a ma'aikata yanzu kaga a jami'an nan in shugabannin jami'an suka zauna suka zartar da abun da suke ga ne maslaha ga al'ummar da suke aiki a jami'ar ba tare da tozartar da haƙƙin hukuma ko talakawa ba yau mun suka zarta shi kenan yayi ba don haka aka sa su a gurin su suke wakiltar gwamnatin da ta kafa jami'ar to in irin wannan ya faru jama'ar da suke shugabantan gurin da kai aka tura ka ban san wani irin hukunci suke wannan takardar ba za su iya gamsar da mu mu ce eh ko a ba gaskiya saboda haka amma dai a dunkule duk abin da suka ga cewa shine maslaha kuma ka tabbata da umarnin su suka ga kuma shine maslaha ba cin hanci aka ba su ba kuma sannan babu to zartar da haƙƙin hukuma ko talakawa don sun zartar da abu wannan babu wani abu a kansa wallahu ta'ala wannan ko bayan ya yi sallama ya kuma yi fatan alkhairi ya ce tambayarsa ita ce cewa shi ɗalibi ne a makarantar abu na ya shi eh ɗalibi ne a makarantar sakandare ya ce idan ba malami a cikin ajinsu yakan yi karatun alkur'ani to ya ce to amma 'yan uwansa ɗalibai wasu suna surutu to malami ya yi laifi a sai ka karatu a hankali a sirrance za ka yi karatun ƙur'ani ba su ma san kana yi ba kai kake jiyar da kanka don haka surutun su bai da alaka da kai bai da alaka da karatun qur'ani ka domin gurin su sun zo ne ba ku yake da tarbiyan yayin karatun qur'ani ba in ka bude murya kuma za ka ku a cikin halaka kai kana karatu ba a sauraron karatun su kuma ba sa sauraron qur'ani suna surutu na daban to wannan gaskiya akwai matsala amma in ka jiyar da kanka ba wanda ya san ma kana karatun qur'ani kana da lada su kuma wasu fada cikin halaka ba don wasu san me kake yi ba ko kuma ka je masallaci ko wajen aji ne don ka samu nutsuwa shine yadda fi in ba haka wani a cikin aji ne ka ji yadda kanka kadai ba sai ka jiyar da su ba balle su fara cikin damu wallahu a'ala wani bayan yayi sallama da fatan ya ce yana son a ja hankalin yan uwa waɗanda gwamnati ta ba su damar kulawa da abin da ya shafi harkar noma gwamnati tana ba wa manoma tallafi kamar yadda ya rubuta tana ba wa manoma tallafi na kayan noma amma ma'aikatan suna rage kayan ba tare da sanin gwamnati ba kuma kamar yadda ya rubuta ce idan an kawo kayan daga gwamnatin eh, an kawo kayan daga gwamnatin tarayya mai inganci sai waɗannan ma'aikata ɗin da suke tsakani su kuma sai su musanya shi da marasa inganci kuma idan mutum dubu biyar sun yi applying gwamnati tana ba su su ci gajiyarta takan ba da adadin mutanen da suke nema amma waɗannan ma'aikatan su kuma na tsakani kenan sai su ba da baya wuce mutum dubu uku suke bawa amma mutum dubu uku suke wa kayan sauran kuma sai su rinka abinan sauran kuma eh, su rike ya dawo nasu kuma duk wanda aka ba wa kayan baya samun adadin baya samun adadin da gwamnati ta bashi ya ce eh, kuma a matsayin bashi ne ake bayarwa wannan duka abubuwa ne waɗanda suke na ɗabi'un da yawa daga cikin a mutane musamman a wannan e, ƙasa mu a ƙarshe ce kaga ire su ne suka yi yawa ya sanya ƙasar mu ba ta ci gaba a ashe ma ya bada ansa kenan saboda haka wannan shine abubuwan da ake ciki yawanci e, doka da oda sun yi karanci in a wata ƙasa ne in mutum ya yi haka shi ma ya san abin da ya yi za a kama shi a gurbanar da shi gaban kotu kuma ya yi asarar aikin kenan kuma a doka a najeriya in ka duba lebolo a najeriya ka duba dukkan sashi na lo na lebolo za ka ga cewa duk wanda ya cin kansa ya azurta kansa da wata wato da wani abu na gwamnati ko na talakawa sai ya amfani da damar ofishinsa ya azurta kansa hukuncinsa a doka ma tukuna a lebolo shine na farko ya kori kansa daga ofishin gano wannan kawai shi kenan ya sallame daga ofishin na biyu wajibi ne ya dawo da wannan abun da ya dauka na uku za a gurfanar da shi gaban kotu saboda tozartar da amanar gwamnati da yi da ha'in zanda wani su ne a labor dokar najeriya wani abu da ya mana yan duk masu karanta law sun san wannan yawanci dan kana kana ko diploma mutum ke a law zai karanta wannan idan ya zo labor akwai sashi akwai komai ga su nan da sauransu an section 8 ne na labor in in zan iya tunawa da baya can ina jin na ta da ilma su kaga waina abubuwa a doka ma ta hankali ko kuma doka ma ta kasa sabanin abin da ake tafiya sannan doka ta Allah subhanahu wata'ala ba ta amince da ha'inci ba wa man yarmi da ya'ti bima galla yawmal qiyam to irin wannan abubuwa gaskiya wajibi ne kowa ya zama to yayi ya gyara muna cikin damuwa sosai a kasan nan wanda ce kai mu cikin halaka kai mu cikin damuwoyi duk da ake ciki duk damuwoyi da ake ciki dalilin irin wannan abubuwa inda za mu gyara mu tsaya nasosin qur'ani suna nuna mana cewa in zama mutanen kwarai to za mu samu nutsuwa za mu samu kwanciyar hankali a rayuwa Allah sa mu gane Allah sa a gyara masu irin wannan aiki sun ci amana kuma sannan amana za ta ci su ba za su samu nutsuwa a kwanciyar da kwanciyar hankali a rayuwa da mutane sun gane ku duba yawanci masu irin wa'annan ayyuka za ka sau da yawa komi mutum ya tara ba shi da nutsuwa haka na ake barin duniya din a walakance Allah ya kiyaye wallahu ta'ala alam insha Allah za mu ci gaba da karatu aya 96 suratul hud muna fata Allah samu dace na a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir musa bi ayatina wa sulbanin إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الود المولود وأتبعوني هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود Allah subhanahu wa ta'ala ce wala gada arsalna Musa bi ayatina hakika mun aika annabi Musa bi ayatina da ayoyin wasu tsalim mubin da hujjoji bayyana wanda suke tabbatar da cewa lalle shi manzo ne na Allah mun aika shi ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da masu fada aji na mulkin fir'auna fattaba'u amra fir'auna amma sai suka bi al'amarin fir'auna suka yadda fir'auna Allah ne suka ci gaba da bautar wani Allah suka ci gaba da sabon Allah Allah ce wa amru fir'auna bi rashid al'amarin fir'auna bai zama shiryayye ba al'amarin fir'auna yana kan bata ya qadumu qaumahu yawmal qiyamah zai gabata akan mutanen sa tashin alkiyama ma'ana shine jagoran su zai jagorance su zai jagoranci mutanen sa tashin alkiyama fa humun nar shi zai kai su ga wutar jahannama yana gaba suna bin sa zai kai su ga wutar jahannama Allah ya wabi sarbir jurnawu tirda tisgar wanda aka tisga a ce wai wutar jahannama za a kai mu wa utbi'u fi hadhihi la'natan an bi su a wannan duniya da la'ana tsinuwa daga rahamar Allah Allah ya tsine musu mana ya nesanta su daga rahamarsa wa yawmal qiyamati haka nan ranar tashin alkiyama suna cikin tsinuwar Allah Allah ce bi'sar rifqul marfu ce da ninkin tsinuwa bisa ninkin tsinuwa shine tsinuwa a duniya ai la'anatan fi dunya wa la'anatan fil akhirah tsinuwa a duniya da tsinuwa a lahira shine ar-rifdul marfud bi'sar rifdul marfud ma'ana tir da ninki kan ninki ma'ana na tsinuwa an tsine musu a duniya an tsine musu a lahira bi ma'ana an raba su da rahamar Allah subhanahu wataala sun nisanta nisa mai tsayi tsakaninsu da rahamar Allah ba su ba ita Allah kiyaye na ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبير Allah subhanahu wa ta'ala ce zalika min anba'il qura naqussuhu alayhi ka ji wa'in abubuwa duk da suka wuce a cikin wannan sura da bayanan da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa Allah ce waɗannan abubuwa da kaji min anba'il qura na daga labarin alƙaryu ne alƙaryu mutanen annabi nuhu alaihi salam suka wuce ga yadda aka kare annabi hudu alaihi salam adawa suka wuce ga yadda aka kare annabi salih alaihi salam suka wuce ga yadda aka kare samudawa annabi shu'aib alaihi salam suka wuce ga yadda aka kare haka na Allah ya rinka jero su kamar yadda kowa a cikin mu nan ya da. Allah ta zalika min anba'il qur'ana qusubu alai wannan shine labarbaru na gaskiya in an ce naba labari na gaskiya wanda babu alaman ƙarya tattare da shi zaka zalika min anba'il qura waɗannan labaru ne na gaskiya babu ƙarya a cikinsu babu shakka na alƙaryu dewa da suka shuɗe na ƙusuhu alaika wadda muke kissanta maka shi kissa shine a jero maka wani abu wanda ya wuce daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan haka nan muke kissanta maka shi ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta waɗannan alƙaryu gaba ɗayan su min ha qa'im wa hasid a cikin su akwai wanda suna nan a tsaye har yanzu gidan kabul ashraf idan ka je madina za ka gani idan ka je can kafin ka abu ne kudun gabar da masallacin kuba za ga gidajen ahlul kitab wanda sun tun can suka rayu tun a hanya yammacin masallacin kuba za ka gani hakanan inda aka gina masjidun abu ne eh, eh, da masjid a ne Eh, masallacin da aka gina eh, abuna ala shafa jirgin harin shi ma eh, masjid wanda aka rike shi ziraran to duk irinsu za ga alamomin gine-ginensu to haka nan alkariyar annabi salih alaihi salam inda suka rayu har yanzu yana nan a yankin abuna saudi arabia to haka nan Allah subhanahu wataala ce min haqa in akwai wanda zaka ga dan ga gidaddajin nan a tsatsaye sauran katangi katangin ga suna a tsaye idan ka je Khaibar zaka ga daji har fadan sarki fadan sarkin Yahudawa gashi nan ga ga gini ga rijiyar da suka yi ga menene duk ga gine gine su ga inda aka tara mata akan wasu duwatsu na wannan gine-gine duk suna nan har yanzu a tsaye min ha qa'imun cikin su akwai a tsaye wanda ginin yana na tsaye wa hasid akwai da su kuma sun roshe gaba ɗaya babu alamar su ya rushe Allah subhanahu wataala ke bada labari Allah ke wa ma zalamnahum halakar da su da muka yi kafiran nan gaba ɗayan su wa ma zalamnahum Allah ce ba mu zalunce su ba walakin zalamu anfusahum sai dai kawai sun zalunci kansu ne ba don sun zalunci kansu sun yi bin annabawa ba sun kibi bautar Allah ba da Allah bai halaka da su ba fama afghanat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay'in lamma jaa amru rabbi Allah ce lokacin da al'amarin ubangijin ya zo na halakar da su iyayen gidi da suke bauta koma bayan Allah ba su amfanar da su komai ba shi idan mutum ya ce zai rayu ne bisa tsafi siyasarsa tsafi siyasarsa bokanci kasuwancinsa tsafi kasuwancinsa bokanci zaman aurenta tsafi zaman aurenta bokanci wannan ran da za ta mutu za ta yi mamaki za ta yi mamaki Allah zai halakar da ita bisa walakanci bisa walakanci ba ta da mutunci ko miskala zarrati haka nan wanda ya zabi tsafe tsafe don harkar siyasa ko harkar kasuwa ko harkar aiki ko harkar wasu abubuwa ya bar abun da yake ya bar Allah subhanahu wata'ala ya bar tawakkali ga Allah to ranar tashin harkiya ranar da zai bar duniya ababen da ya rike na tsafi ba za su amfana da shi komai ba don dole su sai ya mutu tsafi baya hana mutuwa sai katon matsafin nan ya mutu ya magana ya kare magana ta kare da ya kawata ya tsafi da kar ya mutu mana a gani eh, amma ina fama aghnat da fiye da yad'una min dunillah min shay'in lamma a amru rabbi idan al'amarin ubangijin ka yazo ababen da ake bautawa koma bayan Allah wanda aka rike su cewa su su ne ba su amfanar da waɗanda suka rike su komai idan al'amarin Allah ya zo na halakarwa wa ma mu ghayra tasbih ba abun da suke kara musu in banda asara aiwa ma zadu mu gaira taksir ba abun da suke kara musu sai asara Allah subhanahu wataala ya kiyaye wajibi ne a koma ga Allah a rike Allah cikin dukkan al'amura a zama masu tawakkali masu tauhidi masu aqida a daina shirka ana hada Allah da wasu abubuwa a daina tsafe tsafe a daina bokanci mutane an yi rauni a tauhidi Allah ya kiyaye na'am وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kadhalika akhdhu rabbika hakanan kamun ubangijinka yake idan aka alqura duk lokacin da ya kama alqariyu haka kamun sa yake wa hiya zalima alhali alqaryun sun zalunci kansu ta hanyar shirka duk wanda yake jin shirka zai ko yake jin cewa sabon Allah zai Allah yana masa talala ne kawai ran da kamun Allah ya zo gare shi ko alƙarya ta zama azzalima ya zama to abun da aka ga dama ake yi aka kauce wa dokokin Allah abun da zai zama na sako shi ake zubar da jini da wasu abubuwa to in Allah ya nufin kama wannan alƙarya to fa in Allah ya zo kama ta babu wanda ya sai kutar da ita inna akhdahu lalle kamun Allah alimun ne radadi ne shadidun mai tsanani ba mai iya kubucewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah la yumli lil Allah yakan jinkirtawa azzalimi ya ta zaluncin sa hatta idza akhadahu har lokacin da Allah zai kama azzalimi lam yuflit bai sai kubuce ba bai sai kubuce ba shi yasa idan mutum yana zalunci ya ga yana zaune lafiya ya tabbata akwai bala'i a gaba da Allah ya tanada masa zalunci babu kyau kar ka zalunci wani kar ka taba haƙƙin wani ka yi iya kokarin ka ga cewa baka zaluntan wani ko a wajen mu'amala a gida ko a mu'amala a kasuwa ko a mu'amala a gurin aiki ko a mu'amala a auratayya kar ka zalunci matanka mata kar ku zalunci mazajen kar mu zalunci mazajen su abin da kar maza su zalunci matayensu wani za ka ga cikakken azzalumi ne akan matansa ba abinci ga duka ga zagin iyaye ga rashin mutunci duka wannan daga wani kuma matar azzaluma ce ga tsiwa ga rashin kunya ga rashin mutunci duk ana samu saboda haka wallahi ta mai da hankali ran da Allah ya tashi kama ta inna allaha la yumli lil zalim Allah yakan yi taka da abuna yakan yi talala ga azzalim sai an kama ta a kai ta inda za ta zamanto ruwan da za ta sha ma bala'i ne abinci ta kekashe ta zamanto ba abinci a cikin ta ko kadan sai bala'i Sai ta yi da bishiya saboda haka dukkan wanda yake azzalumi mai zaluntan kan dan uwansa hankalinsa a kwance wallahi mai da hankali ko mulki mutum yake yi ya ce zalunci zai sa a gaba to ya saurari nan da zai sauka a mulki ta lokacin da baya shiri bai shirya ba haka za a kifar da shi sannan kuma duniya ta masa kunci lahira ta masa kunci Allah baya son a bayinsa ko kafirai ne in mutu yana zaluntar su Allah baya kyale shi Allah yana kishi akan bawansa yasa Allah subhanahu wata'ala yakan girmama wanda ya tausayin bawansa daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labari Allah subhanahu ta'ala ya shigar da mata baghiya min baghaya bani Isra'il mata ta karuwanci ma take yi ba fasikanci take ba ruwanta da ibadar Allah min baghaya bani Isra'il daga cikin karuwan bani Isra'il tana tafiya ta ga kare kare ba ta sha rana sai ta sauka a rijiya ta sha ruwa ta ji daɗi wannan karen ya zo yana so ya sha ruwa ya rasa yadda zai ya yi rijiyar ya kasa tafiya ya kasa tsayawa kuma ba zai iya shiga ciki ba sai kai sai ta ji tausayinsa wannan kai ko dai abun da ya dame ne ya dame shi sai ta shiga da takalminta take ebo ruwa ta hauro ta kawo karen ya sha ta sake kowa ta ɗebo da takalminta ta hauro ta kawo karen ya sha annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai Allah ya ji tausayinta karuwanci take yi amma da ta ji tausayin wannan karen sai Allah ya yafe mata kuma Allah shiga shigar da ita aljanna kaga ashe taka haƙƙin dan adam da taka haƙƙin ko dabba ne ba karamin hatsari ba ne, duk abin da ka yi karka zalunci wani ka tsaya bisa ka'ida ka tsaya bisa doka duk abin da ka yi ka tuna cewa eh kai fa ba kowa ba ne, Allah zai iya kama ka yi abin da ka yi bisa adalci yi abin da ka yi bisa abin da ya kamata kana tausayin mutane iya daidai yadda ya dace sannan kana yin abin da ya kamata amma in kace zalunci zaka yi Allah ya tashi kama mutum a maganarsa ta kare wasu zaka ga suna zaluntan bayan Allah ta inda baka tsammani wata mata zaka ga ta zama azzaluma akan wasu yaya in ba ta bane wallahi ne da hankali shi zaka ga wasu 'ya'ya wasu mata sun zalunce su amma Allah ya daga darajar su wannan matan ta zama karshen da zaman to ko ba ta da ido ko wani abu nan ana so wannan dan ya zo ya kai ta haji ya zo ya yi kaza kullum tana cikin kuka in Allah ya taimake ta da imani a karshen zamani in munafuka ce kuma kamar mai wanda abin mai jurewa akan munafurcin ta haka nan zaka ga hasadan ba zai rabu da ita ba hatta ba duniya tana nan a fifiye kawai ido kasa kasa amma ladabin kura ba da wani amfani so da ka mata wasu za ka zame su miyagu ne azzalumai wasu kowa da irin yadda yake so da ka ya'ya su girmama matan babansu a matsayin cewa iyayensu ne su girmama su kasu zalunce su mata su girmama 'ya'yansu ko ba su suka aike su ba ɗa sunansa ɗa mutumin kirki Allah yana sane da shi a girmama shi a yi masa abin da ya dace wata za ka ga ita tare ni yaro amma hasada take da shi sai za ka ga akwai mata masu miyagun sha'ani a cikin abin da abin da malamai suke magana akan miyagun kishi na wasu mata wata za ka ga mummunan kishi take da shi ba ta magana lumbu-lumbu shiru-shiru amma dukkan nau'i na mugunta ta san shi za ta iya warga da gida duk gaba ɗaya ba a zaman lafiya amma ba a san ita ce da laifi ba ganin ta kawai kake ita ce lafiyayya ce ita ta so kawai sai ka ga mutane ni ka mena na iya ya magana ta gina amma muna bukaci. wata kuma kawai babba amma iya ta yan nan ba ta da wani tasiri iya wannan fafafaban idan ta yi kawai shi kenan magana ta ya kare ba ta da wani mugunta ba ta da wasu abubuwa wata haka take ba muna cewa ai fafafafan ba ne ba amma ni wata haka take amma wata ga munafirci da sauransu malaman suna magana akai kishin mata irin wannan mai munafircin yanzu na za a sata a shirka sai ta yi komai tana da kyashi tana da kyashi idan kyashi da hasada ya zauna a zuciya to shi kenan duk wani alkhairi ta gani a wani bangare ba ta son sa sai za ka ga tare ni yarinya amma in ta yarinya za ta samu alkhairi gaba take da wannan abu duk ta inda za ta yi ta bata abun ta inda za ta yi ta shigar nan ta fita can ta sai za a yi kuma ba za ku gane ba sai in kun lura sai in kun lura da haka irin wannan abuwa in ka gane in har abun ya shafe ka a tsaya a gaya mata gaskiya a tsaya a gaya mata gaskiya wani mutum ya irin wanda ya ce mutuwa na ce mata wannan matar duk ita ce matsala amma babanta nake wa. in ce amma ba zan faɗi matsaloli ta ba sai gaban gabanta in kuna so ku zaunar da ita nan, zan faɗa zan faɗa in saboda ba zan faɗa ba ta nan ba ba za ta iya ƙaryata ni ba da izinin Allah saboda dukkan gaskiya da duk ɗabi'unta da shi ne saboda haka zaka ga wani sa'i luku luku luku luku amma akwai mugunta to wallahi masu irin wannan hali ka ga a wannan ita tare ni wannan amma ta mai ta baiwa kawai ta dafa mata abinci da ci amma idan harka ne na ci gaba yani a duk ta inda za ta ta toshe da hasada dan yashi tana nan ta fita can ta shiga can ta fita can ta shiga can haka shi za ka ga ƴaƴan waɗansu a gidaje ko in ba wasu a gidan ko ta tara su ko wani abu makamancin haka ko kuma ba ta gidan suna nan ba su da kirki wasu kuma ƴaƴan dangin su ne iyayen su sun dauko su sun rike amma sun da su bayi wasu kuma suka rike bayin Allah na kwarai kaga ba ƴaƴan su bane amma sun rike su da su ƴaƴa ni'ima haulai ma dalla da irin wa'annan mutane akwai wanda zaka ga sun rike marayu sun rike sun wa na amana wasu kuma ƴaƴan su ne fitinannu in sun duba cewa wane ba kuma su bace ko wanda ba ita ta aife su ba shikenan sai fitina su da ka irin wa'annan duka sun yi yawa a tsakani akwai su matsaloli ta ko ta wani bangare don haka duk kowa ya ji tsoron Allah ya gyara Allah subhanahu wataala ran da ya tashi kama domin duk yadda mutum yake Allah ya san mai gaskiya Allah ya san mara gaskiya Ko komi ka boye a zuciyarka da hasadan da yake zuciyarki da kyashin da yake zuciyarki da kyaman da yake cikin zuciyarki da shiga da fitan da kike don ki ta alherin wata duk wannan Allah ya sani ran da Allah ya tashi kama ki ta kire na kanki ta ga figi figi ana yawo sai kika kawai kin zama duniya ta zama miki wata iri kunci cikin kunci ba ki iya rayuwa cikin daɗi ba saboda ki tuba ga Allah ki koma ga Allah ki wanke zuciyarki zama mutum ya kirki wannan shine zai fidda ki Allah subhanahu wataala ya tashi kama azzalumai ina inna fi zalika lalle cikin haka cikin halakar da kafirai an karanta lalle cikin halakar da kafirai azzalumai la ayatan Allah ce wallahi akwai aya liman khafa azabal akhirah ga wanda ya ji tsoron lahira dukkan abu da muka karanta a baya nan in ba mai tsoron lahira ba wanda ya damu amma mai tsoron Allah subhanahu wataala mai tsoron ya zai kare ya rabu da duniya lafiya shi yasa zaka ga wayan suna aiko takarda jiya aka yi magana amma yau suna aiko takarda wasu take ake magana take suke rubuta takarda so da sun shiga damuwa yaya za su yi su haɗu da Allah lafiya yaya za a yi su samu tuba yaya za a yi su gyara ayyukansu wannan shine aikin alheri idan ka ga yin wayan takardun sai ka ji kana dan jin karfin gwiwa sai dai ta inda kawai ko kai in ma ka samu kayi aikin amma dai ka gaya wa mutane amma ma'anar akalla muna fatan Allah ya sa abin da muka faɗa mu samu mu yi aiki da shi da suka saurara su yi aiki da shi duk sai mu gudu mu tsira sai mu haɗu cikin aljanna Allah ya haɗa mu cikin aljanna da rahamarsa inna fi zalika la ayatan lalle cikin haka akwai aya wallahi liman khafa azabal akhirah ga wanda yake tsoron azabar lahira Allah ce zalika wannan azaba na lahira da ita kanta lahira Allah ta yawmun wani iri ne majmu'un lahun nasu ranar da dukkan mutane za su faru a wannan iri ne da na farko da na ƙarshe kowa da kowa da manya da yara da maza da mata da mutanen farko da mutanen ƙarshe gaba ɗaya za su faru ranar tashin alkiyama da marasa gaskiya da mutanen kirki da annabawa da salihan bayi da kafirai su fir'auna da makamantansu su karuna su hamana da dukkan sauran munafukai har munafukan da suke rayuwa a yanzu da makaryatan yanzu da mayaudaran yanzu da maha'inta da masu karya alkawari da duk kowa da kowa duk za a haɗu zalika yawmun majmu'un lahun na wannan wani ini ne ranar tashin alkiyama majmu'un lahun na ko mutum ya shirya ko bai shirya ba wallahi sai ya zo ranar tashin alkiyama ina kowa sai ya zo Allah ce wa zalika yawmun mashhud wannan wani iri ne mashhudun wadda kowa zai halarto har da mala'iku ko mala'iku za su bada shaida ranar mala'iku za su zo annabawa za su zo shi yasa yawmun ne mashhudun kowa sai ya halarci wannan rana babu wani ɗaya da zai maƙe ko ya makale ko ya ɓuya ko Allah ya manta da shi ko a ce an manta da shi hasha Allah Allah ya tsira ya tsarkaka ya tsarkaka ya ɗaukaka daga mantuwa babu wani mutum ba ce zai zo ran tashin alkiyama za ku mu shirya kafin ranar mu shirya kafin wannan haduwa din za a zo irara ba takalmi babu riga babu hula kowa mazaje babu kaciya a jikinsu haka za mu taru muna tsaye fa idza hum qiyamun yanzuru kowa yana tsaye na kallon sama ba magana ba mai cewa komai jira kawai ake a gabun da Allah zai zaka mu ji tsoron Allah mu ji tsoron tsayuwa a wannan rana na'am wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد Allah subhanahu wata'ala ce wa manu nu'akhiruhu ba komai yasa muke jinkirta ranar tashin alkiyama ba illa li ajalin ma'dud wallahi sai don kawai ajali ma'dud wanda muka ididdige su wane da ba a haifa ba Allah ya kaddara sai an haife su su wane da za a halitta ila qiyami sa'a sai an halicce su sai an haifi su wane sai su wane sun yi kaza su wane sai sun zama kaza duk wannan Allah ya riga ya zartar kuma ranar Allah ya ce ran kaza ne a lokaci kaza ga watan kaza ranar juma'a ce za ta faru amma wace ranar juma'a ce ta wane wata ne ta wace shekara wannan Allah ne kadai sai Allah na jinkirta ne saboda ya riga ya faɗi ranar tun da shi don haka Allah ce wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'lum ba komai yasa muke jinkirta ba amma inda ba don Allah ya riga ya zartar ya yanke ba yadda mutane suke yi da zaluncin da ake yi da rashin bautar Allah da ake yi da shirka da ake yi da tuntunin Allah ya tada mutane an yi hisabi an gama kowa ya koma gidansa yan aljanna su shiga aljanna Allah samu cikin su kafirai su shiga wuta da yan wuta su shiga wuta Allah ya kiyaye mu don tsiya ta kai tsiya rashin bautar Allah yayi yawa sabon Allah yayi yawa zalunci yayi yawa kaucewa hanya yayi yawa rashin gaskiya yayi yawa cin amana yayi yawa amma Allah ya ce wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'lum ba kuma yasa muke jinkirta tashin alkiyama ba sai dai kawai mun riga mun masa lokaci tunda Allah sai yawma ati ranar tashin alkiyama zai zo ranar tashin alkiyama za ta faru Allah sai la kallamu nafsun illa bi idni babu wata rai da za ta iya yin magana illa bi iznihi sai da izinin Allah kowa shi ne kawai ga dumbin jama'a ga cunkoso duniya min wal akhir na farko da na ƙarshe gaba ɗaya za a tashi amma ba mai magana ina kwana an tashi lafiya ba mai iya cin kowa komai wa akila aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa zaka ga sautuka maganganu gaba ɗaya ranar sun kare ba mai iya cewa kowa komai fala tasma'u illa hamsa ba abin da zaka ji kawai sai bin mutane yana tafiya shi, shi, shi. na ta tashin alkiyama tafiya ne kawai su su su kawai ina za a je yau ma izin ya tabi'una da'iya la'i wajana lalle za ka ga mutane suna bin mai kira shine mala'ika ku tawo ku tawo ku tawo ina wanda aka hada baki da shi aka zubar da jinin wani bai ciwo bai sha ba ina wanda aka hada baki da shi aka ɗaya da dukiyar wani haka kawai ina wanda aka hada baki da shi aka zalunci wani ina wanda sihiri yayi don wani ya samu matsala a rayuwarsa ina wanda ya haɗa kai da aljanu don cutar da wani daga cikin bayin Allah ina wanda da shi aka ɗebi dukiyar gwamnati wadda ba ta halaliyarsu ba duka waɗannan ana yattabi'una da'iya la'i wajara wa khashat al-aswat min rahman fala tasma'u illa hamsa ba abin da zaka ji sai tafiyar mutane kawai kirara babu kaciya babu tufafi haka za ta shi harare da bakake da kowa da kowa sama ta yaye mala'iku suna zubowa ƙasa ta yaye haka nan Allah subhanahu wa ta'ala yau mutu bajjalul ardu ghayra al-ardi was samawati ranar da za a canja ƙasa a canja sama ba irin wannan saman ba ba irin wancan ƙasar ba za a yaye za a kawo wata ƙasa za a yaye sama za a kawo wata sama amma za ka ga mala'iku suna zubowa daga sama mutane su taru aljanu su taru dabbobi su taru ƙwari su taru tsuntsaye su taru kowa da kowa ga mala'iku za a yi hisabi ونضع الموازين القسط ليوم القيامة mu na نفس shaya. wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin ranar da Allah zai yi hisabi hisabin da ba taɓa ganin irin ba babu mantuwa a cikinsa. babu kuskure a cikinsa. babu zalunci a cikinsa. sa ina wa naz'ul mawazin al-qista jal da za a je mizani na adalci babu zalunci babu ƙarya babu wannan namu ne babu wannan yayi mu babu wannan bai yi mu ba babu ruwanmu da wannan a akwai ruwanmu da wannan duka wannan babu shi ya ibadi Allah zai ce ya ku kowa ya kalla kowa ya kalli matsayinsa kowa ya kalli yadda yake innama hiya a'malukum usiha lakum ku sani cewa ayyukanku ne kawai na tanada na kiyaye muku na kare muku wanda ya samu alkhairi faman wajada khairan Ahmadillah wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah wa man wajada ghayra zalika fala yulumanna illa nafsuhu wanda ya samu sabanin alkhairi kare zalunci kowa sai kare kare zargi kowa sai dai zargi kansa saboda haka ranar tashin alkiyama ranar da za ta faru la kallamu nafsun illa bi idni malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata daga gare shi cewa ranar annabawa ne kadai za su iya yi magana su ma me za su ce ko za ka suna cewa Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim haka annabawa za ka yi suna faɗa su ne kadai suke da bakin magana amma su ma cewa suke sallim sallim ya Allah sallim sallim me za ka cewa Allah ka je gaban Allah da dukiyar ubangidanka ba bai sani ba kadai ne nawa ne yan kasuwa musulmai masu zuwa masallaci masu zuwa abu ne guraren karatu sun ɗebe dukiyar ubannin gidansu a shago za su dira gaban Allah da ita tana mallakinsu nawa ne za su dira gaban Allah da dukiyoyin talakawa da suka ɗebe nawa ne za su je gaban Allah da zalunci nawa ne za su je gaban Allah wasu sun zalunci iyayensu wasu ba su haƙoƙinsu ba wasu ko addu'a ba sa yi wa iyayensu iyayen sun jima da rasuwa ko su ba sa yi nawa ne za su je gaban Allah ga sunan tsakaninsu da makwabtansu babu alkhairi sun zalunci makwabtansu wasu za su je gaban Allah sun zalunci 'ya'yansu wasu za su je gaban Allah sun zalunci matansu wasu za su je gaban Allah sun zalunci mazansu haka nan wasu sun zalunci kannansu wasu sun zalunci yayinsu wasu sun zalunci ƴan uwansu a gurin aiki haka ranar tashin alƙiyama la takallamu nafsun illa bi annabawa da kansu cewa suke Allahumma sallim sallim ya Allah ku kutar da mu ya Allah ku kutar da mu ya Allah ku kutar da mu saboda bala'in ranar annaba ke irin faɗin wannan magana mu kan sauran talakawa shiru ne kawai ba wanda ya magana ba wanda ya isa yi magana kawai za a tsaya saboda haka Allah subhanahu wataala ce fa minhum shaqiyyun wa sa'id ranar da za a taru gaba daya a cikin mutane akwai shaqiyyun mutumin banza wanda ba mutumin kirki ba ba ruwansa da Allah wani ma mushriki ne shirka yi wani azzalumi ne zalunta bayin Allah yi wani azzalumi ne tsakaninsa da Allah wa yayi zalunci kowa da abin da zai zo da shi wa sa'id akwai mutanen kirki Allah sabu cikin su wanda zai zo da aikin alkhairi babu zalunci ga tauhidi bai taba jinin kowa ba bai taba mutuncin kowa ba bai taba dukiyar kowa ba haka yazo gaban Allah fa amman ladina shawu fa أما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد Allah subhanahu wataala ce fa amman ladina shaqu amma waɗanda suka zabi iya suka zabi shirka suka zabi zalunci suka zabi dukkan hanyoyin barna suka zabi dukkan miyagun ayyuka Allah ce fa nari waɗannan wutar jahannama za su shiga lahum fiha zafirun su gare su fiha a cikin wutar jahannama akwai zafirun zaka ji wani wato gwarti wa shahiq da gurnani gwarti abin da yake fitowa na ƙara daga makogoro ha ha wa shahid abin da yake fitowa na ƙara na mummunan ƙara shi kuma daga kirji shine gurnani shine shahiq gwarti shine zafir lahum fiha zafirun a cikin wutar nama. suna da zafirun zaka ji wani barci suna ka san ba su san me suke faɗa ba barci yana fitowa daga makogaron su wa shahikun da gurnani daga irjin su yana fitowa kai ka ce wani mura ne ko wani ciwo ne ya toshe irjin khalidina fiha Allah ta za su dawwama cikin haka ma damatis samawati wal ard matikar sama da ƙasa suna nan wannan al'ada ce ta larabawa dan sai nahnu sanaqumu fiha da'iman dawamas sama'i wal ardi wannan a ɗabi'ar laraba suna irin wannan magana sai Allah yi magana da irin maganar laraba saboda qur'ani larabci ne sai ce khalidina fiha za su dawwama a cikin ta ma damati samawati wal ard matukar sama da ƙasa suna nan illa ma sha Allah sai abin da Allah ya ga dama wannan istisna'i malamai suka ce an yi istisna'i ne saboda akwai mutane ma'abuta tauhidi amma kuma sun saba wa Allah da sabo za su shiga azabar jahannama a azabtar da su zuwa wani lokaci sai Allah ya cece su ko ceton annabawa ko ceton bayin Allah salihai wannan sai ya cece su sai a fito da su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada bayani za a fidda man kana fi qalbihi mithqala dharratin na imani wanda a zuciyarsa akwai mithqala zarra na imani za a fidda shi babu shirka shine abin da Allah ke faɗi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha shine anan illa ma sha'a rabbuka shine sai abin da ubangijin ka ya ga dama shine na tsare waɗansu mutane waɗanda suke ma'abuta tauhidi amma kuma sun yi sabo sun taba can sun taɓa can sun taba can sun yi sabo da yawa sai Allah ya da su cikin wutar jahannama amma suna da tauhidi suna da aqida a gurin sallah zaka gansu a gurin kaza zaka gansu ko ba su yadda da shirka ba ba su yadda da wasu abubuwa ba suna na a tsaye amma kuma ana dan taba wasu abubuwa da su to wannan su ne waɗanda ma illa ma sha a rabbuka sai abun da ubangijin kai ga dama shine irin wa'annan mutane Allah ta inna rabbaka lalle ubangijinka fa'alul lima yuri Me aikata abun da ya ga dama ne Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu daga wutar jahannam na'am wa ammal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardh خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مذنون فلا تك في مدية ما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص azabar jahannama tana da wahala tana da bala'i azaba ce ta tashin hankali don haka mutum ji tsoron Allah tun lokaci bai kure ba azaba ce wacce take gamawa da dukkan fatan jikin mutum kullama nabidat juluduhum baddallahum juludan li liyadhuqul azab duk lokacin da jikinsu ya narke fatar jikin ya narke ya wargaze ya diddige Allah ta mu kara canja musu wata fata banda waccar fatar don su ɗanɗani azaba wajibi ne musulmi ya ji tsoron wutar jahannama yana daga cikin sifofin bayin Allah na kwarai wallazina yaquluna rabbana sirif anna azaba jahannam inna azabaha kana garama Inna innaha Inna eh? innaha sa'at mustaqarran wa muqama su wutar jahannama kullum muminai na kwarai suna neman tsari daga ita annabi sallallahu alaihi wasallam kullum in ya yi sallah sai ya nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu daga cikin abubuwan da yake neman tsari wa min azabi jahannam ya Allah ina neman tsarin ka daga azabar jahannama ya ku bayan Allah mu nemi tsari daga azabar jahannama ta hanyar aiki duk abin da aka ce ma wannan abin zai kai ka zuwa ga wuta ka nisance shi duk abin da aka ce wannan abin wuta ne ba masa ka nisance shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa fattaqun nara walau bi shiqqi ku ji tsoron wuta ko da za ku yi amfani da rabin dibino ne ku bayar sadaka don Allah ya tserar da ku daga wuta ku aikata wannan kar ku yadda don kuna cikin jami'a ana cewa aiki kaza babu kyawu abu kaza babu kyawu ka rika ganin kai matashi ne sai ka tsufa tukunna za ka tuba sai ka tsufa za ka yi kaza nawa ne suna tunanin za su tsufa ba zai ko ina wa mutuwa ta ɗauke su suna cikin mota suna surutu suna ihu suna hayaniya mota ta je ta rinka kwantsamawa da su ba cire kowa ba sai gawawaki ba san ta ina suka cika ba sun sun cika da kalmar shahada ko sun cika da waƙoƙi a kunyon su sun sa iyafe ana musu waka wasu ma sun cika mota da su da yan mata a tsakankanin suna tafiya so da su yan union kaza ne a cikin jami'a za su kai ziyara kaza za a yi kaza aka yi accident da su aka zo aka yi musu sallah aka jera su shike na magana su ta kare yau har an manta da su ku ji tsoron Allah mutum ya ji tsoron Allah ya ji tsoron tsayuwa a gaban Allah kar mutum ya yadda a ce abu kaza zai kai ka wuce ka ce a na ci na sha zan iya gudawa kar ka yadda Allah yana magana akan azabar wuta in aka nitsa mutum wuta wallahi duk daɗin duniya duniya ko ya kowa jin daɗi a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yace yu'ta bi ahli bi al'umi ahli abuna bi al'umi ahli dunya min ahli na za a zo da mutum min al'umi ahli duniya wanda fi kowa jin daɗin duniya au kama qala sallallahu alaihi wasallam na daga abuta wuta fa masu bin nari gamsatan a nitsa shi cikin wuta kafin kifta ido a fito da shi fita mai shi ka taɓa jin daɗi a rayuwarka fa ya kulu la wa izzatuka zai ce wallahi ina rantsuwa da izzarka ya Allah ban taba jin daɗi a rayuwana ba har ya manta ko duk duniya ba da kai jin daɗi sai ya manta nitsawa ɗaya a cikin wutar jahannama ƙasa da kiftawan ido a cire mutum ya kamanta da duk daɗin da ya ji a duniya ya ku bayan Allah a ji tsoron Allah game da wuta amma yan aljanna Allah ce wa amman ladina su'idu amma waɗanda suka yi aiki na kwarai aka ba su dacewa suka aiki na kwarai Allah samu cikinsu. su Allah ta fafil jannati su kuma waɗannan Allah ya ce aljanna za a sa su khalidina fiha za su dawwama cikin aljanna ma damatis samawati wal ard matikar sama da ƙasa suna nan illa ma a rabbuka sai abin da Allah ya ga dama malamai suka ce su kuma istisna'i ba a gurin su menene istisna'i yake nufi illa ma sha'a rabbuka saboda akwai waɗanda za a ɗauko su daga wuta a shigar da su aljanna akwai waɗanda kuma za a shigar da su aljanna sannan sama da ƙasa suna nan za a kuma gayyara su mana za a canja sama da ƙasa ɗin wannan istisna'i istisna'i ne na sama da ƙasa wanda Allah zai canja shi suka kafa hujja da cewa yawma tubaddalu al-ardu ghayra al ardu was samawat to shi da Allah yace ce ma damatis samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka shine illa ma sha'a rabbuka na zamani da canjin sama da ƙasa iya gurgurdun abin da Allah ya ga dama amma ba ana istisna'i ne na cewa za su sha ni'imar Allah ma damati samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka zuwa wani lokaci da Allah ya ga ma za su daina shan ni'ima ba a ni'imar aljanna ba ta karewa saboda haka illa ma sha'a rabbuka Allah ce ata'an ghayra majzu shi yasa sai bayyana wannan istisna'i ka gane cewa ba yana nufin ni'imar za ta kare bane shi ta sai ya karisa bayani sai ce ata'an wannan kyauta ne bayarwa da aka yi yan aljanna ghaira majhud ba mai yankewa ba ai gaira mun munqati ba mai yankewa ba ba zai yanke ba za su ci gaba da zama a ni'ima Allah ta samu cikin ni'imar aljanna Nimar aljanna in mata ne zaka ga matan aljanna su ne hurun in Allah ya tanada a gidan aljanna kaga matan aljanna ba a taɓa yin irinsu ba a duniya matan aljanna da mace yar aljanna za ta leko da yatsanta duniya a yan jami'an nan gaba ɗayan su faru za su duk gaba ɗaya ai ba ba yan jami'a ba har ubannin jami'a ba yan jami'a kadai ba har ubannin jami'a faru za su saboda saboda irin abun da hurun in shi yasa in kana neman hurun in to ka nemi nisantan mata ta hanyar haram ka nisanci wannan in kana so ka samu hurumi kuma ka tsaya da ibada ka tsaya da himma ka tsaya da karatun qur'ani ka tsaya da bautar Allah ka tsaya da biyayya wa iyaye da kyautata musu ka tsaya da yin isani ka tsaya da kiyaye amana ka tsaya da yin gaskiya duk inda zaka je ka tsaya kai gaskiya wani matashi ya taba cewa kai shi ba hurumin kawai yake so aka ce hurumin kake so ce eh so ya ga shi yawanci kullun yawanci azumi yake yi kullun yawancin kiyamun laili ne daga an yi sallan isha ana shiga kiran da ya dan fara gangani kawai sai ya tashi sai kiyamun laili yana cikin yi wata rana sai ya kusan kwana kullum aka yake wata rana yana yi yana yi yayi raka'o'i ya sauke ku yayi rabin qur'ani bai sauke ba akan kullum sai ya sauke qur'ani ranan yayi rabin qur'ani kawai sai gangani ya gaji sai gangani ya dauke shi yana kwanta ya dan kishin gida ba ma ya yi ba ya dan zauna ne kawai sai gangani ya dauke shi yana cikin wannan gingilin sai mafarki sai mafarkin mata ga ta nan ita ce horo yi sai ta ce masa tashi in mu gaje ne masu lahi galiya yawa hajar Allah hajar Allah tana nan da tsada sai ka dage sai ka tsaya sai ka zama mai kiyaye amana sai ka zama mai gaskiya sai ka zama ba munafiki ba sai ka zama ba mayaudari ba sai ka zama ba maci amana ba sai ka zama ba mai karya alƙawari da ganganci ba wannan kana neman aljanna kenan saboda haka mu nemi aljanna mu samu ata'an gairu majdud Allah ya samu a cikin ta insha Allah ta'ala in muna raye zamu tashi fara ta kufi miriyat mimma ya'budu haula Allah ya samu dace wallahu ta'ala a'lam muna ba ta Allah ya samu yi aiki da abin da muke faɗa wanda yake aka sace mishi dabbobi shi Allah ya sa su bayyana akwai wanda aka tambare shi yake neman addu'a shi da addu'a Allah bai yi masa alheri sai wanda yake neman addu'a shi ana jarabe shi da yin caca wanda ake kira death ninja da shi duk kuɗi shi da wani hannun cikin dukiya ya yi alkawari ya rasa da ada da zai kara ba aku tare da addu'a Allah ya sa da zai kara kulle ma za ta shafe su kan yi asa addu'a Allah ta'ala ya ce wa ina bayi da ba shi ko ba su yi kullum wani biyu akwai wanda suka rubuto mahaifiyarsu wanda da lafiya tsawon shekaru goma sha yana mace har ya masu dukkan bayan Allah da suka turo kamar misali wanda ya yi maganan cewa idan mata suka turo suna bukatar mazaje na baya yana ji akwai kwamiti akwai kwamiti da aka yi daga bara bayan azumin bara an yi kwamiti a cikin wannan eh, jami'a din musulun umma eh, ta ne an yi kwamiti wadda zai duba musamman amma sai dai shi wannan kwamiti ya fi la'akari da eh, wayan da suke na cikin jami'a abinda ya shafi ɗalibai idan wayanda suke da uziri na bukatan aure da kuma maza ko mata in mata ne akwai a hajiya hajiya abinan sa'adatu wacce take a bangaren hostel metro na mata ina ga ita ce wacce mata za su iya samunta idan suka same ta ya zama sirri ne a tsakaninsu da ita idan maza ne kuma ina ga akwai namban waya ko kuma su samu malam abdulmalik suleiman ko namban wayansa na geology malam abdulmalik suleiman na geology na ga shi ne wadda maza za su samu waɗanda suke ganin su da gaske sun shirya za su yi aure suna neman mata na kwarai insha Allah ta'ala mata na kwarai a ganin ido iya yadda dai za a ba da shaida dai haka ake gani haka kuma maza na kwarai a iya ganin ido yadda ake ganin za a iya ba da shaida yawa mutumin kwarai ba a gane shi sosai sannan kuma zamantakewa na aure yakan bambanta daban za ka iya ganin mutum ga ilimi ga zuwa masallaci ga komai amma zamantakewa na aure zero sosai to amma dai in Allah ya duk wanda aka gani ake alama ana iya kyautata zato ga mutum saboda haka wannan kwamiti din waɗannan biyun su ne waɗanda ake contacting gaskiya ina ga shi namban wayan da ake iya samu mala mari ma har ma tura masa text message ko wani abu shi wannan ina ga wacin eh, ya kamata a kawo ta eh, in ya bayar insha Allah ta ina ga za a karanta ta nan ita kuma namban wayan da abunan na mata su ba za mu ba da ita a fili a nan ba sosai yawa mazan na akwai su da naci da damun mutane saboda haka ba za mu nan ba a yawa su mata nasu sirri ne yawa ita hajiya kawai ita ce za ta iya duba lamarinsu sannan watakila ma ta ba su shawarwari da sauransu wallahu ta'ala alam shi ko mutum namiji bai da ikon ya je samu hajiya yawa ko mutum yana so bane zai ce hajiya suwaye suka zo ba a bai da ke yawa shi iya abun da zai samu shine irin su mala abdul malik yawa mala abdul malik sulaiman na geology ko kuma namban wayan da za a bayar yawa wallahu ta'ala alam lalle akwai wannan committee din insha Allah za a gunna Ah, sun fara aiki tun bayan azumin bara akwai wasu daga cikin wa'inda ah, suka bijiro da irin wa'ina abubuwa din aka yi abin da ya dace a ina ga wallahu ala duka waɗanda suka turo a ah, neman bukatan bayin Allah su tiya su da addu'a duka muna da bukatan addu'o'i ta haka mu ce juna da addu'a Allah ya ba mu nasara Allah su wa wata labiya mana bukatunmu na alkhairi waɗanda suka ce harkoki na kasuwa muna fata Allah kawo buri wanda muna marasa lafiya Allah ba su lafiya mata masu neman mazaje na kwarai domin aure Allah ya azurta su da aure mai albarka maza masu neman mata na kwarai domin aure Allah ya azurta su da aure mai albarka ah, masu juna Allah subhanahu wataala ya su lafiya ya ba su zuriya ba eh, dukkan waɗanda suka ambaci bukatu daban-daban masu neman aiki Allah ya azurta su da aiki mai albarka Eh, wanda suke fama da sace-sace da ake musu Allah subhanahu wataala ya kawo saukin wannan abu masu yin sace-sace Allah ya shiryar da su Allah ya shiryar da mu ya shiryar da su Allah ya sa su su gane abin da suke ba daidai bane Allah kuma ya ba su ikon dainawa wanda ya ce a taya shi da addu'a saboda caca da yake Allah ya sa ya daina tuba da yi a yanzu Allah ya sa tuba ne wanda yake taubatan nasuhan tuba wanda yake tabbatacce Allah kuma ya tabbatar da shi akan haka wanda yake kyaman zunubin da yake alama ce ta imani Allah ya tabbatar da imaninsa dukkan mu gaba da Allah ya tabbatar da mu akan imani duk abin da muke na kurakure Allah ya ba mu ikon dainawa abin da muke daidai Allah ya sa karɓaɓɓe ne a gurin Allah iyayenmu Allah ya gafarta mu ne ya gafarta musu Allah ya hada mu da su cikin jannatul firdaus Allah ya fassa mu cikin kaburburan su zuriyan mu Allah shirye da mu shirye da su Allah tabbatar da mu bisa shiriya Allah kare mu da kariyarsa daga fitintunun karshen zamani shugabannin mu Allah musu dacewa da yin ayyukan alkhairi Allah sa su zama rahama ga mu talakawan su ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah rama mala Abdul Basim muna masa addu'a Allah ya bashi lafiya a dukkan mu gaba daya Allah rama mala Aliyu da ya jajirce da ci gaba da wannan Allah ya kara masa karfin gwiwa dukkan mu gaba daya Allah ya ce mu ke mu hada mu cikin lada اللهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك